Um, assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da lokaci da fatan mun tashi lafiya kada dai ku manta kuna yake wani hand engineering a yau kwamfuta kwanakin baya ko zuwa shekarun jiya na muku bidiyo cewa duk wanda ya san ya sayi Terra Luna ko kuma in ce ma yana ma harkar cryptocurrency ya tabbatar cewa yana da Twitter yana da irin su eh, irin su Telegram da shauran irin su Discourse saboda neman information wato Tera Luna da kuke gani yanzu kamar haka ba suna da wani kamar board ko kuma wani abu da suka yi posting ake yawan yi misali suna so su yi burning to in suna so su yi burning din wannan coin din ba coin din za su yi burning a hannun su ba saboda total supply din circulating supply din yana hannun mutane so abin da za su yi suka ce za su yi burning ko ko su yi upgrading ba zuwa ba tu to abin da za ku yi anan shine za ka zo nan gurin ka zo kai retweet ma'ana kai kai reply da abin da kake so a yi misali zan muku anan gurin yanzu idan muka dawo baya bari mu dawo baya kaɗan mu ga kaga yanzu ga wannan ga wannan post din ba kaga ga wannan shi wannan bayani yayi a dawo da kai a dawo da me da UST ka gane shi kuma bara ka ga wani shi kuma da ya bayani shi ya tura da me ya tura daga nan ya bayani ya tura da wallet address sa a masa bonin ma'ana a rage masa nashi ka gane za ka iya tura musu da wallet address ɗin kai kai rubutu a ƙasa ka rubutun ka kai ma kai postin in kana da bukatar kenan a bonin ta me ta hanyar a tura wallet address ko wara ganin wallet address ɗin shi za su iya su reduce ɗin wannan wannan tokinin sannan kuma haka suna cewa da za su koma version 2 ga wani ce musu ya don to support luna version kada ma su ce za su yi wannan abun na supporting na version 2 saboda in an yaka mutanen mu da dama wasu mu ba za su iya su mai da luna din su zuwa bashin ba sannan dai ga irin dai abubuwan da za ka dinga karanta na mutane ka gani ga wanne kafirin jaya a ciki ayi kai ma sai ka zo kai retweet ka gane sai ka zo kai retweet ni in ana wani a nan gurin ba kamata ya mai kwayan miliyan ɗaya a maida masa shi kwaya dubu ɗari biyar kaga kenan an yi bonin kamar yadda wannan yake nan misali kaga yanzu kamar wanda wannan ba ka gane ba kaga gashi wannan ya riga da ya fosin to abin da za ka yi a nan gwanin so kake yi kai irin nashi misali ka taba kama haka ka riga kai sai ka kwafi abin da ya rubuta ka sai ka je ka canja shi zuwa ga me zuwa ga abin ɗinka ka kwafe shi kawai bayan ka kwafa sai ka je ka canja wale adres din ka gane wale adres din da ya saka sai ka saka nasa ko kuma kai ma ka rubuta abin da ranka yake so sai ka sa wale address ɗinka ka yi past a wannan gurin ma'ana in ka zo gun yin retweet din nan kamar nan gurin ba na so in wale adres address ne a nan saboda dole na shiga wale ɗina na je na kwafa ba kuma na so na yi maka posting bidiyo farko in kai ka rubuta abin da ranka yake so anan. kai tafin misali ka tafin abin da ranka yake so kake so ka faɗa sai ka zo kai ƙasa sai ka dibe ka saka wale address ɗinka musamman kai da kake so a mai iPhone sai ka tura musu to insha Allah in dai ka riga kai haka da yiwuwar idan mutane suka fi yawa a kan waɗanda suke so a yi bonin ko kuma wanda suke so a tashi luna haka to za a yi wa karbi uzurin masu wanda suka tura da wala adres ka gane so wanda kuma suke so a yi dawo da USDT ma'ana kun ga USDT a da USDT saboda an da USDT ta samu ta koma wani dala to fa tera luna zai iya koma fiye da yake ma da to abin da yake faruwa anan ko lalle kai kokari ka je eh, a twitter ka tabbatar da ka karanta abubuwan da mutane suka fi ga meye mutane suka fi rinjaya ka fi gane me aka fi fahimta ma'ana me mutane suka fi so a yanzu abin da ake yawancin abin da aka fi rinjaya a ciki ba masu tura cewa raya abin nan bane ba ai bonin bane saboda saboda an san cewa kudin mutane a kwashe me yasa ba za a iya dawo da kudin mutane ba kowa abin da yake magana akai kawai a dada likuriti ka gani kowa magana da yake akai ka gani mutum biyu ne ma nan tunda muka fara maka masu turawa da address ka ga yanzu Noni kama tsaya kana bata kanka lokaci ka ce wai a'a wai ka tura wala address a yadda zaka yi kamar da nayi kai replying cewa tunda ai likuriti a kwashe ko ai kokari a maida tira dona ko da wanda ne saboda ai kuɗin nan da aka ɗiba ɗiban su aka yi ba wai dukkan ne aka yi asarar su ba so abin da nake so in gaya muku a nan gurin ga shawara a nan gurin sai ka reply da abin da ka karanta mutane suna faɗa kai ma sai ka yi ɗan yi turanci ka in shortly kai ma ka yi bayanin kawai ka nuna cewar kana da buƙatar kawai a dawo da ta nuna ko da na ko kuma a dawo da USD ko kuma kai a reply da wannan wallet address naka cewar a bonin da dai shauran abin da ka gada ce don haka cewa na kamo ƙarshen wannan bidiyon idan wannan bidiyo ta burge ku ga kokari kuma na subscribe sannan kuma na share din wannan bidiyon arewa computer sign out